والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuna sauraron waɗannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa daga wannan tasha tamu mai albarka wato mai suna Allah TV. wato insha Allahu a yau abin da muka yi ƙoƙari muka kawo muku wato shi ne wa'azi na malaminmu wato malam abba na suratul rahman insha Allahu a cikin wannan sura malam zai yi bayani akan irin ni'imomi wanda Allah yake yi wa 'yan aljanna a ranar gobe wato Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suke cikin wannan rahama da ni'ima آمين آن عز وجل مقية وآية سبع وسبعون آية وجماعة وانا سورة نينا الرحمن سورة مبيان سنن الله على الإنسان الله يني على جنس متن allama hul bayan Allah ya sanar da mutum yadda zai yi bayani na dukin shine furuci ashamsu wal qamaru bi husban ashamsu Allah ya halarci rana yadda kuke gani ta lanka duniya sau dubu da ɗari ɗaya wal kamaru Allah ya halarci wata yadda kuke gani ta lanka duniya sau 313 bi usbanin ayyajir yani suna gudana kowanne ana lissafi da tafiyar su mm. wan najmu wan shajaru yazudan wan najmu kaga taurari Mala zaga lahu minan nabati shine abin da yi da kauri bayi da jijiya daga tsirrai wa shajar da itatuwa malahu lahu sakin abin da yana da jijiya yaljidani gaba ɗaya wannan suna sujada ga sarki Allah ya kare ani suna wa Allah biyayya bima yuridu minhu ma ga abin da Allah ya so da su wan sama arafaha Allah ya ce wan sama ku kalli zaman nan fa Allah ya ce rabaha mu ne muka tsaye da ita da kalmar mu na kun fa yakunu wa wa almizan Allah ya ce mu ne muke ajiye sikeli ranar lahira dan a auna aikin bayi wanda ya cancanci aljanna ya shiga aljanna wanda ya cancanci wuta a sa ya wuta da adalcin mu inji Allah Allah ta daga fil mizan in dai kun sani a haka to kuma Allah ta daga kada ku yi dagawa li ajali Allah ta saboda ba da banza ba ajalin kada ku yi wato zalunci fil mizan cikin awo ma yuwa zan anan duniya a lahira Allah yana da sikeli to duniya kuma kada ku yi zalunci a sikelin ku mm. waqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan waqimul wazna jama'a ku tsaye da sikeli ba akan adalci in kuna auna kayan mutane da kwanan da kuka auna ku kar ku zaha inci a zuciyarku wala tuksirul mizan ku daina tauyewa mutane kayayyakinsu da kuke aunawa tan zulmu muwazini ku daina tauye bayan kwanakan da kuke awo in ji Allah. Wal wa halilana. Wal Allah ya ce kun gaita wannan ƙasa na duniya. Hmm. Waraha Allah ya ajiye ta a da Allah ya tabbatar da ita. Lil anami ba ga kowa ba ga talakai kalhin ɗati wai sha'iri domin a dinga yi. lil kalki ga halitta wal insi da mutane wal jinni da aljanu wa gairihim da wani wannan ya mm. fakihatun wa nakalu zatu lakban ya daga cikin wannan kasa da ake shuke shuke <clears throat> fakihatin Allah ya ce akwai kayan marmari wa nakala akwai dibino almahudu wanda muka alkawarta wanda aka al'adanta kowa ya san dibino zatal akmam za a ga ma abocin konso Hmm. aw iyatin shine kwaso dal uha na wannan fure nasa hmm. wala habuzul aswar rihan Allah yace mun muka halici kwaya kaman alkama da sha'ir zul asbi ma'abocin kaikayi kaman alkama hmm. war rihan Allah yace mun muka halitta muku turare mai kanshi turaren wuta alwarku shine turare awul mashamu ko abin da ake shiga mai kanshi fa bi ayyi ala rabbikuma tukaziban fa bi ayyi da wani ɗayan. alayin nimomin ubangijinku ne ya ku mutum da aljan to ziba ne kuke so ku karyata ihi dai wata lafina. wannan an ambace a talatin da 31 wal isbam amman fahimtarwa fiyali ta ƙariri na tabbatarwa ne Limaru yana hakim hakim ya rawaito daga jabir kala yace qara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> manzon Allah tsira da amincin Allah yana karanta mana suratul rahman suratul ar-rahman hata har manzon Allah ya gama sun maƙala maza ya ce mali araku sukutan yaya nake ganin ku kun yi shiru ne liljinni fiye da aljani kanu a zanen su aljani sun fi ku raddi ayi. raddan suna karanta ma karatu alaihim hadhihi ayatu in dai zan karanta musu wannan aya fa bi ayyi ala'i rabbikuma bani. illa qalu sai aljani sun ce wala shi'a min na rabbina nukazzibuka sai zan ce babu wani abu daga neman ubangiji mu da muke karyatawa falakal hamdu godiya tabbata gare ka to wannan haka ake mayarwa hmm. falakal insana min kalfakai insan Allah ya ce mu muka halici annabi adamu min salsalin daga tabo dinin ya bi zan tabo ne bushashe ya sama walahu salsalatin idan an rankwaza zaka yana kan kan kan sautin yana da murya idan na kara yayin da aka rankwashe shi kalbakari kai ka ce kosko ne wa ma da baka mai ini shine abin da aka dafa yi daga tabo mm. wa kalakal janna min marjin min ne wa Allah ya ce mu ne magalaci aljani ai abal ne uban aljani shine iblis min marijin min ne daga harshen wuta makalace wa lahabuha shine ruruwan harya alkalita ce من الدكون دقا هياكي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي دوانا ديان ni'imomin ubangijinku ne mutum da aljan kuke karyatawa rabul ne wa rabul magharibain rabul mashariqaini shi ubangiji shine ubangijin mahudan rana mashariqu shitai mahudan ranan zamanin ɗari wa mashariqu zaibi da mahudan ranan zamanin bazara na hmm. rabbul ne da mabudan ubangijin mafadan ranar zamanin dari da mafadan ranar zamanin zafi fa bi ayi alayin fa bi ayi alayi rabbikuma tukaziban mudin da alijan wani dayan ni'imomin ubangijin ku ne za ku ke je karyatawa hmm. maraja labaraini yaltaqiya maraja Allah ya ce mu ne muka aiko ba baharaini koguna guda biyu al'azabu wannan kogi ɗaya na ruwan zaƙi ne wala milhu ɗaya na ruwan gihiri ne amma ga cikin yardan Allah yalta iyani suna gamuwa fi ra'ayil aini a ganin idanu bainahuma barzakun la yabgiyan bainahuma tsakanin wancan kogin da wannan kogin barzagun Allah ya sa tsarewa irin nasa hajizan an tsare kogin na ruwan zafin na ruwan sanyin na ruwan zakin ba zai ga cikin ruwan gihirin ba na ruwan gihirin ba zai ga cikin ruwan wato zaƙin ba wannan hajizan tsare wadda aka yi kuwa min ƙudratin layi ta'ala daga iko ne na Allah aka tsare shi ba tare da an za wani maki a zahiri ba. Mm. Fabi ayi ala irabi kuma tukazi ba. La yabgi yani ai la yabgi wayi da minhum alal akaru. ɗayan ba zai iya wato haɗuwa ya talidu ya cuɗanya da ɗaya ba fa bi ayi fa bi ayi ala rabi kuma tukaziban da wani ɗayan ni'imomin ubangijin ku ne mutum da aljan kuke ƙaryatawa yukraju minhum al-lulu wal marjan yukraju Allah ya ce kuma alhali ga kuna batarwa minhuma daga kogin girin nan da kogin ruwan zaƙin nan min ma daga dukkanin kogunan nan guda biyu kowanne allu'ulu in dai kun yi nutsu za ku fito da lu'ulu'u wal murjana za ku fitar da murjan shine kazarajul ahmar kazarajul ja aw zigaran lu'ulu ko kananan lu'ulu duk kuna fitarwa wannan mai girin bai hana an fida lu'ulu ba wannan ma mai ruwan zaƙin bai za an hana fida lu'ulu ba kowanne alkhairi na fita daga cikin sa yi bi rabi kuma tuka ziba. da wani ɗayan ni'imomin ubangijin ku ne mutum da aljan kuke karyatawa walau mun munsha'atu fil bari kalalam walau a gara ga Allah ya ce ni na hore muku hmm. aljawari jirgin ruwa mun shahadun ai muhada wanda kuka fara da fil bara a kogi kal al in dai kaga jirgin ruwa a ne yana zuwa ka ce babban dutse ne kal jibali ka ce dutse ne azaman babba wartifa'an saboda daukakan wannan jirgin ruwa fa ya ayyi ala'i rabbikuma tukaziban da wani dayan ni'imomin ubangijin ku ne mutum da aljan kuke karyatawa kullu man alaiha fan Allah ya ce wannan duniya da kuke ganin ta kullu man alaiha da abin da yake cikin duniya al'arzu lawa ne na dabobi fanan zai kare wata rana za ka zo duniyan nan ba kowa ba mutum ba wani mai rai halikun duk kowa zai mutu inda mutum yana duniya to sunansa mace zai koma ga Allah a bara bai manta galiba lila kula an rinja ne ga masu hankula ka daina ganin ka rike nan ka rike nan ka mallaki na Allah ya ce duniyar ma ba zama za ta yi ba lokaci kankani za ta tayi ne zai wanzu wa baka ya wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa baka babu wani abu da zai wanzu wajhu rabbika sai dai zatan ubangijinka zul hmm. jalali sarki ma abocin girma wal ikrami mai karamci lil mu'minina ga ya ba su karama bi an'ami alai mai ni'imtar da mu'minai bi ayya la rabbikuma tukaziban da wannan dayan ni'imomin ubangijin ku ne mutum da aljan ku ke karyatawa yas'aluhu man bin samawati wal ard yas'aluhu suna tambayansa man fi samawati da suke sammai wal da wanda suke kasai yantiku suna furci aw hala ma ya tajuna ilaihi ko abin da za su buƙaci zuwa gare shi min alquwwati na ƙarfi alal ibadati bisa ga ibada wa rizq ko dan arziki wa maghfiratun ko dan gafara da wannan wannan kullu yawmin kullu yawmin wa fi shan kullu yawmin ko wani lokaci ko wani wuni ko fi shanin Allah yana cikin lamarinsa amrun yana daga lamari ya zaharu wanda yake bayyana lamarin alawa baki ma hu dacewa da abin da ya kaddara fil azal tun fil azal min ihyayin wani yayin ya raya wa imamatin wani yayin ya kashe wa izazin wani yayin ya buwayar wa izlalan wani yayin ya kaskantar wa igna wani yayin ya wadatar wa ida wani yayin ya talautar wa ida wani yayin ya amsa addu'ar mai kira wa ida wani yayin ya bawa mai roƙo wa gaira zalika da wani wannan to Allah kullum yana cikin sha'aninsa fa bi ayya la rabbikuma tukazziban da wani dayan ni'imomin ubangijin ku ne mutum da aljan kuke karyatawa furugu lakum ayyuha saqalan ka da sannan Allah ya ce na farugu za mu nuhu lakum a gare ku ayna qasidu lisizabikum alayra yana yi Allah ya ce za mu nuhu ku ayyuha saqalan ya ku nauya ya guda biyu mutum da aljan a daga ranar lahira yayi nan da nan za a tattaro mutane da aljani don Allah yi hisabi ya ce ba da dadewa ba. Fabi an yi alayi rabi kuma tuka ziba. Da wannan ɗayan ni'imomin Ubangijin ku ne mutum da aljan kuke karyatawa. Ya ma sharar jinni wal insi in mu an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu. La na illa bi sulban. Allah zai faɗa bayan an tara mutane guri ɗaya Allah zai ce ya ma sharar jinni. ya kuta ruwan aljani <clears throat> wal inzi ya kuta ruwan mutane in istadatu mu za ku samu iko ne an tanfuzu ku fita takriju ku fita mina ka daga nahiyoyi samawa samawati na samai wal ardi da nahiyoyi na gaske in ko za ku iya zu ku zarce ku fita amran ta lamari ne wanda ke gajiyarwa ba za ku iya ba la huzu la tanfuzuna illa bi sultan la tanfuzuna ba wanda yayi za a lokacin da Allah ya wannan taro wani ya ce ya kauce ko wani ya zille yayi wani guri Allah ya ce hakan baya yoyuwa illa bi sultanin sai da hujja bi kuwatin da karfi wala quwwata lakum ala to ai ko ku ko ba ku da karfi akan haka fa bi ayi ala bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wani dayan ni'imomin ubangijin ku ne mutun da aljan ku kuke karyatawa yursalu alaykuma shawazun min Allah ya ce yursalu Allah ya ce za mu aiko alaykuma gare ku ku mutane da aljanu shiwazan tardadi min narin na wuta ai huwa labuwa shine har yan wuta alkalis ta cece mina dukani wanda ya bar hayaki aw ma'ahu ko kuma har yan wutan da yana tare da hayakin Allah ya ce a wannan rana za mu aiko yi wani hazin wani falatan tasira wani hazin da kuma hayaki dukkanin lalaba bi hayaki ne zalla wanda babu harshen wuta falatan a wannan rana ba za ku samu wanda zai taimake ku ba tamtana ani min zalika bal yazuqu wannan hayakin da wutan da hi za a kora mutane zuwa gurin taruwa bayan ka mala'ika yana hankada ka bayan mala'ikan ga hayaki bayan hayakin ga jahannama daddaddadda da aka za a ja tare a guri ɗaya sai hali sai sallah mm. fa bi ayi ala'i rabbikuma ziba. da wanne ɗayan ni'imomin ubangijin ku ne mutum da aljan kuke karyatawa mm. fa idan shaqqat sama'u fa kanat waladatan kadihan fa idza yayin da dai tayin kiyaman nan ko yazo idza in shaqqat in dai zama ta tsage in farijat abuwa za a tsatsage kofofin dalilin linu zulum dan malaiku za su sauka ba ta kofa za su sauka ba a ran nan duk saman ne zai tsage saboda in ta ta kofa ce abun yafi karfin kofa to ne Allah ya ce za mu tsatsage ta saboda mala'iku su yi gaggawa a lokaci ɗaya muke so su sauka kuma za su sauko Fakana a ran nan da za ka ga sama wardatan za ka ga ta zama jajjar kaddiha ne kamar jemamman fata ai adimul ahmar ka ce jemamman fata ne ala kilabul sabanin yanda yau kake ganin ta kore in dai tayin kiyama za a ganta jurru kamar rana ya zo faduwa haka za a ganta a ran nan to a ran nan mai aukuwa zai auku shine jawabu idza fama azamal a ran nan dai babu wani abu mai girma kamar tsoro a wannan rana hmm. fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban da wani dayan ni'imomin ubangijin ku ne kuke kareta mutum da aljan fa yawma idhin la yusalu an zambihi in insun wala jan fa a wannan ranar tayin kiyama la yas'alu an zambi ba za a tambaye zunubin insun mutum wala jan ko aljan an zambi wa yas'alu nabi waqtu akar a wani lokacin ne ba wani lokacin ba fa rabbika da aka ce rantse da ubangijinka lanas'alannahum ajma'ina fa lanas'alannahum ajma'in to wal janna wana kaga su aljanni a wannan guri bi ma kamar za a zo da bi aljin wal ma bi a ran nan ba za a tambaye su ba a ran nan kowa ma ya san sa kurin lokacin da za a yi tambaya a wani lokacin ne daban hmm. fabi an ya layi rabi kuma ziba. da wannan ɗayan ni'imomin ubangijin ku ne yanzu mutum da aljan kuke karyatawa yu'raful mujrimuna bi simihum fayukazu bin nawasi wa aqdam in dai ranar lahiran nan yayi an tara jama'a wannan rana ai ba sai an ce da mutum ga kafiri ba yu'rafu mujrimina a ran nan za a ware kafirai ai ma akwai alama tare da su suwa da duk kafiri zai tayi a lahira fuskan nan kaman ka sa gawayi ka sa shuni ka shafe baki irin wazurqatul uyuni idan kafiri kaman barkono jajir malaika daga ya gani ya san kafiri ne sai ya rike kan fayu kazo atake ko ba shi ya rike ba ya sani kurin sai ya rike bin nawazi ya rike tsakiyar kan kafiri wallaka damu kuma ya rike kababun yanda dai ake yi wa tarwada tankwaso kun sani ko to alayira haka haka mala'iku suke wa kafiri idan an rike amma shi na tarwada aya gefe da gefe ne shi kuma na kafiri ta baya ne idan an rike kan sai a dauko kababun ta baya idan aka jawo kababun ta baya sai a hada da wuyan Dan sai a rike haka Allah zai yi wa kafiri a daure daurin wutan malam kenan sannan kuma shi kenan sai a jefa shi a wuta to kaga Allah ya ce fa yuzu za a rike kafiri bin nawazi da mu kwarkwadon kansa walla dama da daga dagai guda biyu mm. abi rabi la tuka ziba. yanzu ku jama'a mutane da aljan da wani ɗayan ubangijin ubangijinku ne kuke kabir cewa mm. azihi jahannamu allati bi bihal mujrimu. a wannan rana za a bayyana jahannama ga ta nan da ragama dubu saba'in kuma kowane ragama ɗaya yana hannun mala'ika dubu saba'in sai a nuna